Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Baƙir kashi na goma sha hudu. Jimrin Zainab ya saka ta fara magana a rikice. Zainabu, na shiga uku. Tun da zan sa a nemo Baƙir amma har yanzu ba a gan shi ba. Auna zafar ta miƙe tsaye ta ce, kamar ya ba a gan shi ba. Wallahi tun fitar da ya har yanzu bai dawo ba. Ai ta gama jin wani abu ba, ta zargi a guje ta fito daga gidan. Inna ce ta kalle ta ta ce dama ke ce za ki iya zaman nan Ke da ko faɗa ba kya so ta kalle inna sannan ta kalle nabila ta ce antinaps zan je na dawo ki faɗa inna ta taimaka ta mai da wuƙa tana kaiwa nan ta fita cikin hanzari da yake babu nisa tsakanin ɗan ladi nasi da zuwa mariri inda da take ya saka bata daɗe ba ta iso maimakon ta gidan inda da ganshi da zatai sai dai babu shi babu alamun shi hankali a tashi ta cigaba da neman shi na zuwa wurin da ta yi ganin ta yi nisa cikin layin don haka san inda take ba ma kamar a wurgi ta ganshi zaune a gefen wasu yara kamar almajirai suna hira yana zaune yana kallon su can ta gina nuna musu abu kamar a takarda sai kuma suka sa ihu suna tafi wata da nauyi ajiyar zuciya ta saki tana jin zuciya tana sauka a hankali lalle ba kanta kalo ba to ma bakir yaro ne da za ta rikice haka amma ba laifin ta bane da yanzu duniya ce ta koma haka mika musu takardun yayi sai ya fara kokarin burga keken shi wani ta gani ya zo da sauri cikin yaron yana tura shi bata san me suke cewa ba amma ta fuskar bakir ta canza da alama ya samu nutsuwa zaman da ya da su. Mutu ta ja a hankali tana bin sa a baya. Wai kawai gefe dan suka hada ido da ita, da sauri ta ɗauke idanunta. Kallon yaron da yake tura shi yayi, yi mishi alama da ya bari, sannan suka yi magana sai ta ga ya juya. Fitowa ta daga motar, ganin ba shi da niyyar ci gaba da tafiya. Daga ɗan gefen shi kaɗan ta tsaya, sun yi take da kayan ɗazu. Shiru suka yi sai kallon gari da suke, a hankali ta ce, me kake yi anan? Hankalin da da ya tashi. Shiru ya babu alama amsa a tare da shi. haka kawai ta ji duk takaicin kanta ya rufe ta tana mace mai ajimi take yi haka ne wai ba tunani ba komai juyawa ta yi sai dai bata taku ko ɗaya ba ta ja ce me iyayen yaran nan suke tunani da suka kawo su almajiranta Mai guwa ta kalle shi ba kalanta yake yi ba sai dai har yanzu idanun shi na kan gefe inda yaran suke kallas ta yi kafin ta ce neman ilimi sannan da rage ɗawainiyar yaran da suke da shi kai kawai ya jinjina ga mamakin da bai ce komai ba ya fara tura keken shi so take ta tura mishi amma ba za ta iya ba so take ta bi shi nan ma ba za ta iya ba bakin nan nika kala-kala ne suka zo mishi a fitan da yi a nan ne kuma ya gane tabbas Allah yana san shi da rahama da bai ɗauke mishi hannayen shi ba ya ga abubuwa da ayyuka kala-kala tsofaffi haka suke fama aikin ƙarfi don su tallafi iyalansu zuwan shi wurin almajiran nan hankalin shi ya tashi ganin su babu abinci babu wata sitarar kirki babu wani abin yi amma ba su karaya ba sai bi suke suna neman abin yi don a biya su ko naira ashirin ne su samu su ci abinci Dan ya tsaya wurin su yana gani suna hira yadda mutane ke cutar su. In suka yi musu aiki su hana sa haƙin su. Wanda hakan ba karamin tada mishi hankali ba. Sai dai ga mamakin sa duk da hakan ba su karya ba. Gobe ma komawa suke yi. Kusan sama da rabin su babu mai takalmi. Almajirin ne ta ga ya sake dawowa da gudu ya bi inda bakir yake ya rike keken yana tura shi. Barin da zai anan babu ko magana? To ai kawai ki zai abin da zuciyarta ta ce mata kenan wanda ba shi da ta shiga mota. Kiran da ta da sauri ta ɗauka ta ce Zainabu kin ga na ma an siyo min kati na kira shi wai fita kawai yayi yanzu zai dawo ta ce to alhamdulillah sai da safe dan ta kashe wayar ta kwantar da kanta a kujerar motar ko da hankalin ta bai tashi ba sanda ta kira ta amma ita kalle ta ta rugo kamar an ce mata mahaifinta aka rasa babu shiri ta ga mota ta wuce ina kallon sanda mota ta ta wuce da kallo motar tabbas gidan masu kuɗi ce kuma yanzu ya tabbata ta ɗauke shi ne a matsayin irin mutanen da suka sabu taimakawa don haka dole ya miƙe bambanta kanshi da rawayen maza tana komawa gidan inna ɗaki ta wuce ta canza kayan ta ta kwanta Kuma abincin ma ba ta jin ce sam ta kasa gane abin da yake yawo a kanta sai dai yanayin bakir ya kasa fita a ranta tabbas wani abu ya canza a tattare da shi amma bata san menene ba Bello ne ya kalli baban shi ya ce baba magana Asiya kaga dai an ce za a sa kiran mu Abuja akan aikin da muka yi sannan tunda ni ban ci na ɗaya ba sun ce za mu je a ba mu wasu ayyukan da za mu yi wanda za a dinga tura min suna sayarwa a ƙasarsu. su ana dawo mana da kuɗin kafin lokacin tafiyar mu ƙaro karatun yayi shi saka nake ganin babu sana'ar da tafi wannan a yanzu dan Allah a ji gidansa Asiya ai magana a wuri wani mugun kallo babu ne mishi ce wani kan bello kan gade dai ko ina ce kai da kanka san da ni bakir shine saurayin Asiya kwanakin baya da na gan ku a kofar gidan kace kai rakiya kai bayan kan shi ya shafa ya ce eh eh shine amma yanzu raba ai ba na san shirme da Allah kai da hankalin ka yarinya da ta raba da saurayinta saboda kaddara ta afka mishi ita kake son aure to a hir ɗinka ko ba dan haka ma ba zan bari ka aure budurwa abokin ka ba sanan bazar kana ganin da yake tijara tun bayan faruwa abin nan ba za ka zo ka sake jaza min kiyas da shi ba ina kaiwa ne fita ran shi a baci kuma ya ce ta kalle shi ta ce, Bello, dan Allah kada ka ci amanar bakir. Yaron nan ya taimake mu a rayuwa. Kada ka yi abin da alhakin shi zai sa komai da kake takama da shi ya tafi. Ita ma tana kaiwa nan ta wuce. Miki ya ce, gobe wurin babba zan je. Ai dai kuna jin magana shi kanku, idan ya saka ku ba isa ku ce a'a ba. Da na ce ta kir ta ce, "Ha kai zaka ka tada min hankali? Da ni fa ba yaro ba ne, sanan dai kin san babu inda zan je ke ma. Kawai abubuwan ne suka yawa a kaina, na fita don na samu nutsuwa. Ki ya guri idan na taya miki da hankali. Wai ta wace babu kati, babu inda zan yi da kira ka bare ni da kana ina. Gashi babu kuɗi a hannuna, a ƙarshe sai gurin talata na shiga na ara ɗari na sa aka siyo min gadin na kira ka kallon tausayi sai yi mata tabbas ba zai cigaba da zama haka ba kallon almajirin yi wanda bai masan me zai bashi ba na godiya da ta ɗauka fruit nan da lemu da ayaba ta ba wa yaran tana yi mishi godiya shi ma godiya ya amsa ya juya ya fita Baba ya amsa ce kwana, washe gari ma ko abinci bai ci ba, ya ɗauki motar sai ya fita. Jikin abu ne duk ke sanyi. Ta fito tsakar gida tana daga garin maganin mata, tana yi tana ɓaci. Kamala ne ya shigo ya ce, Hajiya, ya bani makullin mota mana zan ɗan je yawo. Kai ma dai ka san ka ya fita da ita. Ba ka bata kofar gida ba? Bashir ne fito da alama makaranta zai je. Kamala ya ce, Kai Bashir, bani kuɗin hannunka. Kallon mamaki ya mishi, ya kalli ɗari biyu da Jamila ta bashi ya ce, Ai kam kai haƙuri, amma ba zan baka ba gaskiya. Babu dalilin da zai saka na ba kuɗin da zan yi amfani da su na tafi makaranta. Kai dan gidanku ne kake wa magana a haka? A kula Bashir ya ce, Kai haƙuri amma ba zan bada ba. Ca kuma ya kai wa biyar shi ya shaƙe shi yana cewa don uwarka ba za ka bayar ba ka ce ni kake faɗawa ba za ka bayar ba don kare na ni ko ko dangana gana ganin kayi tsawon ƙafa ka kere na tsawo idan da wancan da kasancen ne ya ce ka bashi kuɗin hannunka za ka faɗa mishi haka ne da kira iya bambari hannayen kamala daga wuyan shi domin ko ba ƙaramin shaƙa ya yi mishi ba a sakarce kalle shi ya ce an hana ka ɗin sai dai ke duk abin da za ka yi amma ba zan ɗauki kuɗi na da zan tafi makaranta ba na baka alhalin ba wani abu za ka yi da su ba wataƙila masu gara za ka saya kuma da kake cewa da yayi bakir ne bashi zan yi an shi yayi bakir sai dai a kishi da wani abu amma dai ba dan halin shi ba don ko kowa a gidan nan ya sani abin hannun shi bai rufe mishi ido ba kuma babu ruwan shi da bambancin da baba yake nunawa idan ya tashi alheri shi gaba ɗaya yaran gidan nan yake haɗawa yi wa kowa ne haka ke haɗa kan ƙarshe bayan kai baka taɓa iya murawa mutum ko sisi sai dai ma kai a yi maka ai kamar ya tanzara kamalu ya kuwa haye ya shi na kokarin kai mishi duka yana cewa ni kike faɗa wannan maganar don uban uwarka cikin hanzari Jamila ta fito daga ɗakinta tana cewa rashin mutuncin naka ya kai ka zagi ubana Kamalu akan yana ga kuɗin shine kake mana wannan ɗiban albarkar a fusace ce shi baki ji abin da ya faɗa mana ba sai ni na rama zaki taso ki shigan mishi Wafati ta ce to uban uwarka abu kaza ba dai ubana ba a to abin da ji an haɗa da ubanta ta taso da tata musibar ita ma alhalin da tana zaune a gefe tana kallon rashin mutuncin nan Kamalu yake yi bata hana shi ba a'a fa Jamila wallahi ban da tsikarin uwar miji da tabariya saboda me zaki sako da ubana ko kin ji na saka musu baki tunda suka fara abin su da zaki sako da ni au ashe babu daɗi ba gaban ki danki ya zagi na uban ba kin hana shi ne ko kin yi mishi fada to wallahi ba ubana ya zaga ba sai dai naki haka kurum da gina je da tijara sai ya huce akan yaro na ko ko sai kada ya je makaranta tun dan gwal wanda bai san daɗin ilimi ba ya buƙaci ya bashi kuɗin a take fara ya kauri a tsakaninsu har suna neman su kai wa juna duka sai umma ce ta fito daga ɗakin da ta raba su jin hayaniyar ta yi yawa da kira suka haƙura kowace ta koma ɗakin ta suna faman zage-zage kuma abu shirya ɗakin jamila yana bata haƙuri kafin ya fito ta makarantar ran shi duk babu daɗi Yi ta tashi cikin farin ciki ganin tun jiya suke daɗi da mai gidan nata sandwich ta yi musu sai da ta dafa milk tea ta zuba a flax a gefe ga farfesun kayan cikin rago da ta dafa tun jiya da daddare yau kawai dumamawa ta yi kwalliya ta yi cikin wata riga da ta bi jikinta ta lafi duk scarves na jikinta suka bayyana rigar iyakacin ta gwiwarta sannan siririn hannu gare ta guda ɗaya ɗaya hannun babu komai don haka ko bai zai ba ta saka ba tunda ta fito yake bin da kallo domin ku shigar da ta ta tafi da shi ba kaɗan ba a ƙarshe ma kasa haƙuri ya janyo ta ya zaunar da ita akan cinye shi yana shinshina sassanyen ƙamshin tararrukan da ta yi amfani da su haka suka ci abinci a cikin nishaɗi yana saka mata a baki ita ma tana ban shi da wannan da za ta yi kawai ta gaba fa sarkin ta tsaye a kansu wata irin zabura ta yi sai kuma ta koma ta ci kufi a jikin baban arif amma mai kokarin komawa cikin shi shi kanshi sai da ji babu daɗi da yadda baffan ya yi musu tsaye aka yana bin su da wani irin kallo muri a cunkushe ce baffa barka da asuba a wannan lokacin muri na da a jikin shi bakin cikin duniya ya lullube ta saboda ganin da uban mijin ta yi mata da shigar da kuna ta uban bai kyauta ya ganta da ita ba a ɗage ya amsa mishi barka kare kana nan mace ta sanya ka a gaba tana zuba maka karuwanci ko kuma sai famin yagi baki kake yi kamar wani sakare ina ta kiran ka a waya ga ki ko Murya a shaƙe ce, ka yi haƙuri bafa, amma don Allah ka fita daga waje, sai na fito na same ka. Ran shi idan ya yi dubu ya ɓaci, don ko shi abin da baffan ya yi ya ɓata mishi rai. Sai dai watsa mata wani mugun kallo da bata ma san yana yi ba, don ta ɓoye fuskar ta kan ƙirjin mijinta. Mamma ta san ta ɗauko bari ta ci karo da fuskar shi, sannan ya fita. Sai dai tabbatar bafin ya fita, sannan ya ɗaga ta daga jikin shi ya ce, ina zuwa filis, bari na je na ji me ya yake so. Ko kula shi ba ta yi ba don haushi, ganin kamar ma bai damu da yanayin da babban ya zo ya same su ba yana fita ta fashe da wani irin kukan bakin ciki tana jin takaici ne da uban mijin nata baya kunya fado masa ɗaki ko tunanin yanayin da zai iya raskarsa a ciki baya yi gashi kuma baban Arif baya kallon hakan a matsayin wani abin damuwa idan ta yi magana ma saɓanni suke samu akan hakan har ya dawo ciki ba da dina kukan ba duk sai ta ji farin cikin da take ciki ya gushe takaici da bakin ciki ta san mamaye mata zuciya tsayawa yana kallon ta ganin tana kuka sai kuma ya taɓe baki ce shi kukan da yake na menene ko kuwa jin daɗi. Ko da kai bata yi ta kalle shi ba, ta ci gaba da kukanta. Shi ma sai ya kamar bai fahimci dalilin kukanta ba. Ya ce, To, ni zan fita. Na san dai babu wata matsala tunda komai da za a bukata akwai. Idan lokacin tashin Arif ya yi, sai ki ki ɗauko shi, ya miƙa mata kuɗin Ka Kasa karɓar kuɗin da ya miƙa mata dai, ta kuma ka sa haƙuri, sai da ta ce mishi, saboda Allah haka za mu ci gaba da rayuwa, duk lokacin da babu ya so kawai sai dai mu ganshi ɗaya a kanmu. Ya shigo mana wuri babu tunanin a irin halin da zai iya riska mu, kuma kai ba za ka iya mishi magana ya daina ba wannan wace irin rayuwa ce a ce ni da gidana amma ban da wani sakewa a cikin shi shikenan ni ban isa ne mijina kwalliya ba saboda fargaba kada a shigo a tardani ni da shigar da bata dace ba gaskiya ni ya kamata a sake tsari ko dai daina shigo min ciki ko kuma ka canza mini wurin zama amma ba sai mai dinga shigo min daki ko da yaushe ta raya min shi ba wata uwar ya watsa mata ce duk waɗannan maganganun akan babba kike yi mahaifin nawa shine ke iya buɗe baki kina faɗar da magana da ta zo bakin ki akan shi to da zaki ce dai ne shigo miki gida nan din gidanki ne na ce gidanki ne da zaki ce ba zai shigo ba ina ce dai gidan dan shi ne aiko kuma inda yake da iko da ni haka yake da iko da duk wani abu da na mallaka dan haka ke baki saki kafa mishi doka ba a cikin gidan nan idan kina ganin zaman ki da shi akwai matsala zaki iya fita ki bar mishi gidan tunda zaman bai zame miki dole ba Shigo ko bai da wani wurin zuwa idan ba nan gidan ba ya watsar da kuɗin a tsakiyar falon ya fice wa shi ya bar ta ana babu wani tausasawa bari lallashi sai ka ce ba ita aka wa laifi ba sai da ta kanta ya fara ciwo saboda kukan da ta yi ba kaɗan ba ne sannan ta ba kanta haƙuri ta guje fuskar ta tattare kuɗin da ya watsan mata a ƙasa ta adana sannan ta ji ta saka wa ƙofar ta mukunni. duk da baya shigo mata wuri sai idan baban arif na nan amma ba ta so ta sakankance inda shi bai san ya kamata ba tattare kwanukan abincin da ta ɓata lokacin ta wajen shiryawa ta yi ta mayar kicin don gaba ɗaya sai ta ji abincin ma ya fita daga ranta halin ɓacin ran da ta samu kanta a jiki ya cika mata jiki hakan nan ta yi ni sukuku zuciya da duk babu daɗi ko me take da kawai take yi har lokacin ɗauko arif daga makaranta yi ta fita ta ɗauko shi a raba gidan sai da ta tsaya ta ƙarewa mota ta kallo wacce babban ne saka aka karbe ta daga hannunta kawai don ta fita ta yi hidimar dan uwanta da ita ga ta cinye za an ajiye ta kawai haka nan ta tashi wasu kuku da ita zuci ta fil tunanin bakiyar da duk mafarkanta na yau shine a ciki ta rasa me saka ta damu da shi har haka alhalin tun asali mabawai suna wani shiri bane bari ta ce ko yaran ta su take tunuwa ya sa ne da yake ciki a yanzu ya tsaya mata a rai ta dai bayarwa to sai halin da ya samu kanshi a ciki ne yasa take yawan tunawa da shi ta damu da dukkanin wasu al'amuran shi da har idan bata je ta ga halin da yake ciki ba ba ta samun nutsuwa tunda da tashi tana kwance akan gadon ba ta tashi ta yi komai ba sai dai ta juya nan ta juya can sai Nabila ce kawai take kaiwa tana kawowa tana kokarin tsaftace gidan ɗakin yanda ta shigo ta watsa mata rana ta ce to sani mai da ba a koya mata komai ba sai sakalci da lalacin tsiya kina da haka zaki ta kwanciya ba zaki tashi ki kama wani bila komai ba ita kadai zaki bari da aiki kina da da kan gado sai idan ta gama abinci kice zaki bude ciki ki ci ki dai wallahi baki ji dadin halin ki ba kuma ni dai idan kin san ba za a amfana da zaman ki ba gara tun wurki tattara ki koma gidanku inda ba a saka ki ba a hana ki amma ba zai yi ki zo sai dai ki nadi akan gado ba ki ce ba zaki ki aiki ba a to tashi zaune dai ta ce haba dan Allah inna daga tashi na bacci kawai zaki rufe da faɗin ki da fama da baya karewa tun ban gama ba shi saka wallahi ban cika son zuwa wurin ki ba dan na san takura min kawai zaki da yawan faɗa amma irin kina jin haushi na din nan an gwana ki ne yar kaniya mai bakin tsanya wacce baka kashe ta azance tai mata da uwa da duka hannayen da biyu shike ne ki ba za a yi miki faɗa ki saurara ba sai kin mai da amsa saboda a gidanku ba a yi miki tarbiyyar sanin darajar manya ba to ni gidan nan ba a min iya shege yin iyali idan kin ga ba za ki iya zama ba ko a buɗe take ki tattara ina ki ina kike ban min gidana dama ai ba ni na gayyace ki ba tagumi kawai zai ta yi ta zuba wa inna ido tana ta faman zazzaga mata masifa sai dai sam yanayin da ta sake samun ganta a ciki a 'yan kwanakin nan ya saka bata ci za ta iya tanka mata ba don haka hatta ta gama bata ƙara ci mata komai ba sai bayan da ta fita ta yi mata gwalo tana cewa jarababbiyar tsohuwa kawai haka kurum daga tashi na za ta zo ta cika mun kunne da masifa kamar an ce mata ina da energy din ɗaukar jidalin ta yanzu da energy mutum yau tuni dai sauka a garin Kano ya wuce gida inda ya huta ya yi bacci Tashi ya yi watsa ruwa, sannan suka riga t-shirt da wando jeans. Ya fesa turare, sannan ya fito. A falo ya ga mami ta jera mishi abinci. Murmushi sannan ya zauna yana cewa mami, "Ni maza maza zai in kawo miki sarka ke ma ki huta." Dariya ta ce, "Ado, ka ce kana dawowa za ka kawo mana Zainab." Wai shi ya kalla da ke ƙara, ya dago ta tare da kallon mami, ya ce, "Ga ta ma 'yar halak." Ya su magana yana saka waya a kunnen shi. Jiya, ka iso? da hankalin kidi da alama yana kaina. ba an yi min shirye-shirye ne shi saka yake jira na dariya ta kaɗan ta ce kada ka damu in maka je gamar mara lafiyar nan daga nan zan kai ka yawo wani sanyi ji aran shi da alama ita ma ta fara cire shi daga bangaren aboki ya ce shikenan ki bani zuwa bayan la'asar insha Allah shikenan zan zo sai mu wuce wai zuwa maɗauka na za a yi ki bari zan zo ni ɗauke ki Ajiye zuciya ta ce sai dai ka shirya zan zo da yake ya san dage zai ya saka ya ce to kawai Nabila da ke tsaye tana gyara durowa ce ta da ta tace, "Waye kuma ji?" Zai ta kwanta akan gada tana dan wasa da kafanta Ta ce Junaid. Da mamaki ta ce, "Junaid dai naki?" Nawa ko nasu? Shi dai ya dawo yau. Kallon da Nabila ta cike da zargi, da sauri zai ta ce, "Kada ma ki fara, ba abin da ke tsakaninmu." Dariya ta suke ta ce, "Wannan karin kin bani mamaki, ki ce kwanan ki biyu a gidan nan?" Ni kaina mamaki nake bawa kaina. don ma yanzu mita ina ba wani bana haushi take ba. dama can bai kamata ya baki haushi ba tunda kin san halinta a je zuciya ta ce matsalar bana iya mata shiru ne dama ina zaki iya shiru kina kwance kowa na aiki banda ke suka jo mai inna da ta shigo dauke da kayan gugar da ta kawo ta miƙa wani Nabila tana kallon zai da ke kwance tana cin soyayyar kashu ko a jikin ta ma fita tai, hakan yasa zai ta miƙe ta ce bari ne wanka fita sami da Junaid kai kawai Nabila ta daga ita kuma ta shiga toilet wala Nabila kira ta yi wai ta miƙo mata tawul ta manta ba ta dauka ba Doka ta miƙa mata sannan ta ci gaba da aikinta. Tana mamakin zai Sama halinta da ko in kula abin da ke ta kawai shi take yi amma ragowar ba damuwar ta ne. Garin ta gyara sannan ta ɗauko tsintsiya ta share ɗakin ta fito falo inda ta sami inna zaune tana sauraron rediyo. Kallon ta ce inna me za a dafa? Inna ta kalle ta ta ce me yake gani? Ni ko menene ma ni da matsala. Ko me shinkafa da wake? Kai ta ɗaga alama E kafin ta ce Allah ya miki albarka. Ya kawo miki mutum da zaki aura wanda za ki ji daɗin shi. Aminin na, ta faɗa cikin jin daɗi. Inna tana zaune tana binta da ido har ta gishin shin. Ajiye zuciya ta yi, don tana tsananin tausayin Nabila. Zikin kaya ta fara jawowa, tana tunanin wanda za ta saka. A tamba ta ciro doguwar riga irin buba ɗin nan, ta sa ta ɗaura ɗankwali irin na Zara Buhari. Nan fa ta fito cas, ta sa rari. Kallon kayan da ta cire ta yi, kamar ba za ta kwashe ba. Sai kuma ta ɗauke ta ce, kafin yanzu a hunni da masifa. Jaka ta ɗauko ta ɗauki wayarta. Falo ta zo na gefen inna ta ce, Inna, wai ne kan rediyo ɗin kuna shi kawai kike yi amma dai ba saurara kike yi ba ko to kuma dai menene ai kunne na ne ko baki ta tabe wai ta ce ta yi ƙara ta ɗauka da sauri ta fashe da shagwaba ta ce mumi Allah ina ta takura mu kin gani ko ki tattaro ki dawo da ni har mamakin zamanin naki nake yi tana kalli inda ke hararar da ce wasa nake wannan karin ina lallaba ne take ko inna ahab ita ta san ba zan lallaba ki ba ai tunda su sun gama sangar taki dariya ta ce mumi gaba ɗaya ɗayan fa ba ta gajiya da mita mumi ta sauke ajiyar zuciya ta ce darin ki ma ya kosa ki dawo gidan babu daɗi da baki ana tana murmushi ta ce insha Allah mumi ki ma kin san ina misin ɗinki love you mumi nan suke sallama ina ta tsaki ta ce in ma roba ne can kuka sani zai ta dariya sosai ta ce love you ake cewa can muku na ce wuce samira ko tangaran ma bi dame ni ba Mikiwa ne tana ci gaba da dariya, don Nabila da ke kicin ma dariya take yi musu. Zai ta fito ta shiga mota ta fita har lokacin ta kasa daina dariya. Inna ce ta bi ta da harara. Nabila ce ta leƙo, inda tana kallon ta ta ce, Ki tabbata in za ta koma kun koma tare, ware ki je can ki huta. Ni in basira ta zo ta yi min abinci na ya ishe ni. Sannan ki rage wannan saurin bushin naki. Kai ta daga sannan ta koma kicin ta ci gaba da girkin. Gidan su ne ta nufa bayan sun yi waya. Bai daɗe ba sai gashi ya fito. Tunda ya shiga mota ya zuba mata ido, yana jin ƙaunar tana shiga mishi rai sosai. Kallon shi da ita ma ta ce, Ji, kalan ya isa haka. Na san baka saba ganna da atamfa babu duk shine. Ido ya limshe sannan ya bude. A kyau bai kai bakir ba. Amma da yake dan gayu ne shi sosai mai kuɗi. A haka sai kaga ya fi shi. Sai sajida ya tara a fuskar shi da ke ƙara mishi kyau. Girman ido ya dan rage irin yadda yake jan hankalin mata ya ce, Zi, you just look different. Sai nake jin kamar yau na so masaninki. Ido ta dan juya kaɗan ta ce, Junaid, please kada ka saka ni dariya. Ba wani different. kawai da ka gani ne bayan shekara of course dole ka gana canja mota ta tada tana cewa ni dai Allah ya sa baka mami magana ba yes harara ta ta ce ya Allah ban sanya zan yi da kai ba amincewa kawai zaki mai aure shi kenan komai yayi daidai murmushi ta ce me na ce maka sai wanda in kika ganshi zuciyarki ba ta nutsuwa sai kin ji butterflies na yawo a cikin ki in ya mutso kusa da ke bla bla bla bla ba dai hanzu yarintan nan ba ka faɗa ta daga ta ce call it whatever you want ni dai haka nake ra'ayi idan shi na kanta ya ce kin san na matso kusa da ke will definitely feel it problem din shine ni ba zan bari ka matso din ba sannan in ka matso ma abutar ta kare daga yanzu dariya yayi abin da suka yi ke son zai kenan ba ta shakka ba kuma ta magana don ka ji daɗi abin da Baki da wannan shine karo ne biyar da ya duba agogon hannun shi. Tun jiya da ke cewa za ta zo, bai kula ta ba. Gashi har hudu da rabi babu ita babu labarinta. Ba dai haushi ta ji ba, a karan nan ya tafi ya nuna bai san neman shi ta je ba to lokacin ai ba nufin shi bane tunda shi bai san me zai ce mata ba ko dai ta fahimci ba ta bukatar sa a rayuwa ne shi ya saka ta cire su to shi menene nashi su ma shi ya shafa yana tunani duk ya rasa me yasa hankalin shi da tunanin shi suke kan yarinyar Ina juya da tana hira da yaran da ke yawan shigo mata. Shi san wannan ba shine a gaban shi ba. Rayuwar shi ta zama babu daɗi. Haka kawai fara jin keken shi yana gyara ɗakin. Kallon agogo ya sake yi biyar saura minti goma. yanzu kam ya tabbatar ba zuwa za ta yi ba hakan ya saka ya ɗauki wayar shi kawai kunna Qur'ani yana saurari idanun shi a kamar daga mafarki ya ji dadi ta ce lale lale tun da nake jiran ki ashe kina tafi sautin karatun ya rage sosai tare da nutsuwa dan ya ko ita din ce ta zo zai ce ta rungume da ta ce hajiya dada kwana biyu ne fa muke ganna ba amma da kin yi rashi na kunna ta dan ja kaɗan wanda ya sa zai yin ƙara ta ce dole in je gidanku na roƙa abin miki ko a bani ke na bawa jika na ido zai ta buɗe da cewa ba dai ni ba akwai jikoki na sai dai ba a Kano suke ba dariya kawai ta saka ta ce dada kin yi mishi magana kuwa a'a ina da aiki kin san halin shi ai tambaya ta zai yi wane ne kawai dai na ce mishi zaki zo yau hmm, shiru ne ko dada tana murmushi ta ce kin san hali ai dada ce ta gaba ta kamo hannun zai suka shiga ciki kofar ɗakin ta kwankwasa sannan ta ce ba iru idan ka biyu idan ne shi ya sake rantsewa sannan ya buɗe ya ce hmm, Kofar da ta buɗe. Zai na jingina da bango ta juya baya. Kamshin ta ne ya shiga hancin shi. Kallon ta yi kaɗan ya yi saurin mayar da kanshi gefe. Dada ta ce, Ko za ka ɗan fito? Akwai wanda yake son ganin ka ne. Kamar zai tambayi waye, sai kuma ya ji bai son yin magana saboda inda take tsaye daga waje. Dada ta juya tana saka tabarma a tsakiyar falon da ke ɗauke da kujeru biyu. Kikin ya turo da kanshi har ya zo inda zai ke tsaye. Kasa ci gaba da tafiya ita ma bata motsa ba. A hankali ta waigo shi ma ya ɗago saka kalli juna. da sauri suka ɗauke kai zai ta ce yau baka je yawo ba dama kullum nake zuwa au ashe ba kullum kake zuwa ba kallon ta yi ita ma ta kalle shi sai kuma ya ga ta yi murmushi ta wuce wurin dada bakir da kallo ya bi ta waya zai ta yi wa junaid ta sanar da shi ya shigo ta fito ta wuce bakir ta yi waje kallon ta ne da mamaki kafin ya ce dada waye zai zo ta ce wallahi ban gama sani ba kai dai zai zo gani da mamaki yake sake kallon ta ya ce Baki san wa zai zo ba zaki ki shi ya shigo ta ce to ba da zainabu suke ba kallon ta dalila da ba ta san zamani ba wai kawai waje ya hango su suna tafi a tare fuskar su dauke da fara'a kallon su yadda suka dace da juna nan da nan ya ji takaici ya kama shi kallon shi ya sake yi tun daga sama har ƙasa to kai ba kirba kafa ma me kake tunani menene ma naka a ciki wani abu ya haɗiya kamar zai koma sai ji da ta ce bakiru ina zaka bayan wurinka aka zo haɗe ido suka da saurayin kafin su ƙara su ciki zice ta ce physiotherapist ne zai duba ka ne kafin ku yi making appointment ka je asibiti a sake ganin taimakon da za su iya yi maka hannu ne da mika wa bakir wanda shi ma ya miƙa mishi dukkan su fuskar su babu walwala Junaid zuciyar shi cike da son sanin wane ne wannan da zai dikta damu da shi hannu suna riƙe da juna Junaid ya kalle ta ya ce kamar gaske in kina magana da serious voice ta saki murmushi ta ce ban gane kamar gaske ba ke ma dai kasan ina canza yayin da nake da ce ta kalle shi, ganin ta yasa ya saki hannun bakir, sannan ya ya gaishe ta, ta amsa fuska a sake sosai. Dan suka shiga ciki, bakir ya tura keken suka shiga sosai. Kusa da bakir ya zauna, sanayyar ya dan tsuguro ce, sauki kafa daga kan keken maza. Bakir ya sa hannu, ya daga cinyarsa sannan ya sauke. Kallon shi ya ce, well done, bari mu Yi magana yana ɗan ɗaga kafafun shi. Zida da Hadi ke tsaye suna kallon su, ya ajiye kafa ya sake ɗaga ɗaya kafar. Kallon bakir ya ce, za ka iya motsa yatsun kafafunka? Baki da tikin da ya gwada abin bai yiwu ba, ya girgiza kai zuciya shi na wani irin zafi. ya ce, babu komai, dama dai gwadawa ne ai. Ya sake mamutsa kafafun yana yi yana nazari, ya ce, takardun da aka baka na asibiti suna nan? Ya ce, da takardun da Umma ta aiko da su, suna nan kusa? Da sauri ta wuce don ta ɗauko. Junai ne ya dawo inda zai take, ya ce, me yake tunani? Babu komai, ya kake gani? Haka kika yadda da ni? Murmushi dai ta ce, kai ma ka sani ai, kalaman da suke yi duk baki na jin su wani abu ne yake jin yana tukare mishi makoshi wanda bai san ko menene ba yawan bakin shi hadiya yana mamakin abin da yake ji alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyar ku kasancewa ta tsakar gida kula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku time sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar